افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ينزو waɗannan ba su bar wannan maganar ba su tuba daga abin da suka aikata na haɗa Allah da wani wato shirka ba Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga kowane irin zunubi ne ko da kuwa zunubin kafirce masa ne kuma Allah mai jin kan mumine ne